assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a bi ihsan ila yawmiddin mutane suna ta bugoya suna tambayan fassarar mafarkin tawaru mutum ya ga yana kaskantar da kai me yawa wasu za a gani ma har tsuguna suke har ƙasa wannan shine ake ce mata tawaru wajen gaisuwa wajen mu'amala wajen lafazin magana mutum ya ga yana tawaru a cikin mafarki ga abin da Sheikh Muhammad Ibn Sirin ya faɗa a cikin sa Tafsir al-Alam a shafi na 462 yake cewa duk wanda ya ga yana tawaruku hakika zai samu watan galaba akan makiyansa kuma zai ɗaukaka ɗaukaka babbar ɗaukaka saboda abin da ya zo a cikin hadisi cewa duk wanda ya yi tawaruku Allah zai ɗaga darajarsa wanda kuma ya girman kai Allah maɗaukin sarki ne don kwafar da darajarsa wallahu a'lam